Oh.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 أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إن التقوى خير زاد ليوم المعاد وهو أفضل ما اكتسبه المرء في هذه الحياة الدنيا تفاءلوا بالخير يا عباد الله التفاؤل من الأمور المحبوبة والخصال المفضلة عند النبي صلى الله عليه وسلم والتفاؤل حسن الظن, حسن الظن بالله وهو توقع للخير وهو فتح لأبواب الخير للعبد إن التفاؤل هو ضد التشاؤم والتفاؤل علم وإيمان بينما التشاؤم جهل وإنكار والتفاؤل حسن الظن بالله والتشاؤم سوء الظن بالله والتفاؤل من الله والتشاؤم من الشيطان إن التفاؤل يغلق لك الأبواب التي تسمح للمصائب أن تأخذك إلى اليأس وإن وفي التفاؤل ترى أن ما عند الله خير وأوثق لك أن ما عند الله خير وأوثق لك, مم وأوثق لك مما في يدك إن التفاؤل يورث الغنى بالله عز وجل والتفاؤل صفة للمؤمنين قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أساس هذا الفعل وأساس هذه الخصلة وأساس هذا التصرف الإيمان بالله بل التفاؤل ثمرة من ثمرات الإيمان قال الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ختم بهذا ختم بهذه الكلمات وختم بهذه الآية الكريمة سورة هود فهذا يدل على ثمرة من ثمرات هذا الفعل الكريم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم مما يورث التفاؤل في القلب قوله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وتذكير القلب وتذكير القلب بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأن الخير, وأن الخير كله في يديه والشر ليس إليه وكان من, من ذكره صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ومن دعائه في الليل إذا قام لصلاة الليل كان يقول من ضمن الدعاء التي رواها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك فانظروا عباد وهذا وهذا الفعل وهذا الاعتقاد من سلوك أنبياء الله عز وجل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم فهذا نبي الله هود لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ختم في الرد عليهم قال إن ربي على صراط مستقيم قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وقال موسى لما وقف أمام فرعون ذكره وذكر نفسه عليه الصلاة والسلام بهذه المقولة الكريمة لا يضل ربي ولا ينسى وهذه هاجر أم إسماعيل عليها وعلى الأنبياء السلام لما قالت لإبرا لزوجها خليل الله عليه الصلاة والسلام أتتركنا بهذه الأرض التي ليس فيها أنيس أو كما قالت فلم يجبها فقالت الله أمرك بهذا فحرك يده فحرك رأسه يشير بنعم فقال إذا لا يضيعنا فتفاءلوا عباد الله بالخير فإن هذا من حسن الظن بربكم ومن صدق إيمانكم ومن قوة علمكم بالله عز وجل واسلكوا السبل التي تورث التفاؤل في القلوب ومما يورث التفاؤل أن يذكر المؤمن قلبه بأن الله تعالى لا يخلف الميعاد وأن الله تعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال جل وعلا وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وتذكروا بأن الأمر يرجع إلى نفس الإنسان فإن التشاؤم في القلب كما أن التفاؤل في القلب وعلاج التشاؤم بحسن الظن بالله والدعاء والدعاء ب والدعاء لله تعالى خفية وفي السراء والضراء وتذكروا قول قول رسول قول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول أنا عند ظن أبدي بي فليظن بي ما شاء نسأل الله تعالى حسن الظن بالله والتفاؤل الحسن فقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره التطير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن ذلك وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ينقوى مسلمي مجد أوران الله جل وعلا وانا إتتي وسيا فرقه لنكي يما كينا كما نكي من باكيدا كما إتتي وسيا الله da ya yi bayinsa na farko da na ƙarshe Allah ya yi alkawarin arziki mai girma ga wannan sifa ta tsoron Allah sannan mu ta yau tana tunatarwa tana jawo hankali ga yin fata nagari a janibin Allah jalla wa'ala fata nagari shine kyautata zato ga Allah kyakkyawan fata shine kishiyar shi'umci da canfi da kuma mugusta zato ga Allah shi kyakkyawan fata imani ne sani ne da kuma imani kamar yadda mummunan zato da shi'umci da canfi jahilci ne da inkari shi kyakkyawan fata kyautata zato ne ga Allah mummunan zato shi kuma shi'umci mugusta zato ne ga Allah kyakkyawan fata daga Allah yake shi kuwa shi'umci daga shaidan yake kyakkyawan fata sifar muminai ne kuma tafarkin annabawa ne mummunan zato canfi kuwa sifar masu mugusta zato ga Allah ne kuma sifar shaidan ne da rundunar shaidan kuma ita ce hanyar shaidan da yake dakusar da himmar ɗan adam ya sanya shi ya daɗa kutsar da shi cikin halaka da abin da ba zai amfani shi ba a duniya da lahira shi ko kyakkyawan fata shi ne mabuɗin zaburar da ɗan adam da sanya shi kullum a cikin ƙoƙari yake a cikin ƙoƙari yake da neman cimma kyakkyawar manufa Allah maɗaukakin sarki ya sanya ya ambaci ayoyi masu yawa wanda suke sanya mumini ya zamanto yana kyauta yana da fata na alkhairi sannan wato a janibin Allah domin duk abin da ke gudana a cikin rayuwar ɗan adam daga Allah yake to kyakkyawan fata shine ka zamanto kana mai aminta da abin da yake wajen Allah fiye da abin da kake da aminta fiye da amincinka da abin da yake hannunka kyakkyawan fata shi ne ka samu wadata da Allah ka ji cewa Allah ya ishe ka sifar muminai ce domin Allah ta'ala yana cewa wato kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki haƙiƙa ku ne madaukaka in dai kun kasance muminai asasin wannan kyakkyawan fata shine imani kuma shi ne natija daga cikin kyakkyawa, wato natija na imani abubuwan da imani yake haifarwa masu alkhairi masu tsada a rayuwar ɗan adam daga cikinsu wato akwai kyakkyawan fata da fata na alkhairi shi yasa ayar da Allah ya rufe suratu hudu da ita aya ce da take sanya wannan kyakkyawan fatan na alheri a cikin zukatan muminai inda Allah yake cewa gaibun sammai da na ƙasa na Allah ne shi kadai kuma gare shi ake mayar da al'amura ga baki ɗaya don haka ka bauta masa ka dogara a gare shi don haka wato ka bauta masa wa tawakkal alayhi ka bauta masa kuma ka dogara gare shi to shi kyakkyawan fata na alheri shine yake nuna cewar bawa hakika ya dogara ga Allah shi ko dogaro ga Allah sifa ce wadda sanin mutum da Allah shine yake sanya mutum ya zamanto wato mai dogaro ga Allah domin idan mutum ya san sifofin Allah na cewa Allah shine rayayye wanda baya mutuwa ba kuma ya bacci baya gengedi kuma ya san cewa Allah mabuwayi ne kuma ya san cewa Allah mai jin kai ne to wannan shine zai sanya shi ya ce ya dogara ga Allah kuma Allah ya ishe shi shi yasa Allah ya ce wa tawakkal ala al rahim wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdi ya kawo sifofi da suke sanya ilimi da Allah saboda haka sanin mutum da Allah shi ne yake sanya dogaro gare shi wanda alama ce wanda abin da yake sanya ma mutum fata na alkhairi kenan a rayuwarsa daga cikin abin da yake sanya fatan alkhairi ga ɗan adam a cikin rayuwarsa shine zurfin tunani a cikin sunayen Allah kyawawa da sufofinsa masu ɗaukaka da sanin irin abin da annab sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da shi na cewa alheri ga baki ɗayansa a wajen Allah yake shi kaɗai sharri kuwa ba a dangana shi ga Allah idan wani sharri ya zo to sai dai ya zamanto mutum ne yake danga mutum ne ya mayar wato ya janyo ma kansa wannan sharrin amma alheri ba a dangana shi amma alheri amma sharri ba a dangana shi ga Allah haka yake a cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine tarbiyar da Allah shine tarbiyar da annabawa suke akai wanda Allah ya bamu ta. daga ciki akwai misalin annabin Allah Hud yayin da mutanensa suka ce mu dai wato muna mun camfa muna cewa wato waɗansu daga cikin iyayen waɗansu daga cikin gumakanmu wai a cewarsu su ne suka taɓi hankalinka su ne suka taɓa ka da wani sharri shi yasa kake wannan abin da kake yi sai ya ce ni ina shaida muku ni ina shaida ma Allah kuma ina shaida muku cewa na barranta daga da kuke bauta ma ba daga da kuke bautawa wanda yake ba Allah ba shi Allah babu wata dabba a bayan ƙasa face yana rike da makwarkwadarta hakika ubangiji na yana kan tafarki madaidaici cewarsa hakika ubangiji na yana kan tafarki madaidaici wannan fata ne na alkhairi cewa tun da yana tare da ubangijinsa ubangijinsa ba zai taba kai shi zuwa ga abin da yake ba alheri ba yayin da annabi musa ya je gaban fir'auna mummunan eh, sarki mai tsagawa mai zalunci mai kama karya da ya je gabansa daga cikin abin da ya ce masa wanda yake yake karfafa imaninsa da ubangijinsa alaihi salatu wassalam shi annabi musa sai ya ce la ya billu rabbi wala ubangiji na baya bacewar hanya kuma baya mantuwa to shi kyakkyawan fata shine zai hana mutum abinda zai kai shi zuwa ga mugus ya zuwa ga ɗebe haso wato yankewar kauna ga Allah wanda shi yankewar kauna daga Allah yana daga cikin sifar kafirai kamar yadda Allah ya ce innahu la asumin min rauhillah illa alqaumul kafirun babu wanda suke ɗebewar haso daga tausayin daga rahamar Allah sai waɗanda suke wato kafirai kuma don haka ne Allah ya sifanta munafukai yayin da aka zo yakin ahzab suka yayin da aka zo yakin uhud lokacin da abubuwa suka juya tsanani ya saukar ma muminai a wajen yakin uhud munafukai suna mugusta zato ga Allah Allah ya bamu labarin su ya yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya yaquluna hal lana min al-amri min shai. suna mummunan zato suna zato ga Allah irin zaton jahiliya suna cewa ina nasarar da aka ce za a bamu suna cewa ina nasarar ina al'amarin da aka ce za a bamu wato shine na nasara wato suna ƙaryata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawarta musu na samun nasara to wannan ba wani abu ne ya kawo wannan ba illa mugusta zato ga Allah amma ku muminai duba ku gani lokacin yakin ahzab da rundunoni suka zo musu ta samansu da ta ƙarƙashin ƙasansu aka razana su aka girgiza zukatansu mutum hatta wato ya zaga ya je ya yi ƙaba'ul haja a tsorace yake amma yayin da suka ga wannan maimakon su mugusta zato ga Allah sai suka ce hada ma adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan shine abin da Allah da manzansa suka yi mana alkawari kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya wannan bai kare su da komai ba illa imani da sallamawa dan haka a bawan Allah mumini yayin da duk ka shiga cikin wani hali musamman halin tsanani to a lokacin ne shaidan yake kokari ya raba ka da Allah ya sanya ka ka mugusta zato ga Allah ya sanya maka ya jefa maka camface-camface ya dora maka cewa an sa hannu ne a rayuwarka an sa hannu ne a harkarka an sa hannu ne a al'amarinka ko kuma wani wani ne ya shirya maka ko wani abu ne da ake bukatar dole sai ka yi shi to a lokacin nan wato a jakadun shaidan jakadun iblis su kuma za su zo da waɗanda za su rinƙai maka wasu wasi a cikin zuciyarka da kuma waɗanda ma za su zo su gaya maka free falo domin su kai ka ga shaidan su raba ka da Allah to kai fatan alhairi kai fatan alhairi ga cewar tunda Allah shine wanda gaibun sammai da kasai suke hannunsa kuma al'amari ga baki ɗaya komawa yake gare shi to kakka ji tsoron komai babu abin da zai same ka sai alkhairi domin alheri ga baki ɗayansa a wajen Allah jalla wa ala yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ku duba ku gani lokacin da yake cikin kogo yace am sayyidina abubakar yace ya rasulullah da ɗayansu zai sunkuya ya duba karkashin kafarsa zai gan mu yace me zamanin ka ya abubakar da mutum biyu wanda na ukunsu shine Allah to irin wannan kyakkyawan fata haka ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam yana son fatan alkhairi idan ya tashi zai yi tafiya ya ji ana cewa ya raba sai ce to tafiyar ku ta samu riba idan mutum ba shi da lafiya ya ana kiran salim salim ya ana ko ana cewa a muslim muslim ya ji ana faɗan suna wanda yake nunin cewa akwai kalmar salama akwai kalmar tsira da lafiya sai fatan cewar wannan rashin lafiyar zai samu lafiya a kansa to irin wannan fata na alkhairi shi ake so mumini ya kasance a kansa a cikin dukkan hali da ya shiga wato kyautata zato ga Allah ya tabbatar da cewar Allah maɗaukakin sarki alkhairi yana wajensa kuma in dai kana tare da shi in dai ka dogara a gare shi to alheri tabbas shi ne zai tabbata a gare ka abubuwan da suke sanya wannan kyakkyawan fata su ne abubuwa da suka zo a cikin alkur'ani na kalmomin Allah masu tsada masu kima da suke nuna cewar Allah baya karya alkawarinsa kuma Allah maɗaukakin sarki ya rubuta ma kansa kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah ya ce na rubuta ni ne zan yi rinjaye da ni da manzannina kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ula'ika fil azallin masu wato fito na fito da Allah masu saba ma Allah da manzansa waɗannan su ne waɗanda suke mafiya kaskanci da kuma cewar Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annan Allah ma'al mu'mini lalle Allah yana tare da mu'minai muna roƙon Allah ya kasance tare da mu ya ba mu sifa ta imanin gaskiya domin Allah ya kasance tare da mu mu kasance tare da Allah Allah ya sanya mu cikin masu kyautata zato a gare shi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم عليك بأعداء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اجعلهم في الأذلين اللهم اجعلهم في الأذلين اللهم أعز دينك وأعز من نصر دينك اللهم انصر من من نصر الدين واجعلنا من أنصار دينك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدل ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اللهم اكشف عنا هذا الوباء اللهم اكشفه عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أحدا اللهم اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله